Na bar ina faɗa. Yawa muna ina son mu tattauna da kai kuma hirar nan da zamu yi da kai duk duniya za ta ji ta Nasiru Filo. To shi kenan. A san ka kwatanta adalci bisa ga abin da ka sani wanda in na tambaye ka tunda muna mutane suna riko da maganganunmu da naku a matsayin hujja. Eh. To shi yasa dokta abin da na tambaye ka ina so da Allah ka ka faɗi gaskiya daidai abin da ka sani. To shi kenan. Allah da za a kowanne. To, um, Nasiru Filo da farko a harkar dambe wani bangare ka buga ma eh ni na buga ma arewa ne to arewa tana arewa ko kafin ta koma jamus ko ko jamus dai kake nuhi a takaice oh tun tana arewa ta koma jamus duk tare da kai an kai gwagwarmaya duk tare da ni a kai gwagwarmaya to na filo a harkar dambe ka san wasu su gado suka yi wani eh. kaza karfi ce wani kwaɗai ne wani kuma wata sila ce ta adana zan ka jima abin zai baka mamakin dalilin da wani yake yin dambe to eh. kai naka labari mi ya faru ya an kai katsin cikin ka cikin harkar dambe to abin da ya sa ni tsinci harkar unguwar mu aka sa dambe a gusau na'am da aka sa dambe sai ana hana yara shiga lokacin na'am yara an hana yara shiga sai akwai wannan na ya sani ni ce don ba zan yi ya hmm. ce za ka yi dan ba ce bari na shiga na'am da ni shiga sai aka samu naira biyar da aka samu naira biyar sai wani yaro ya zo ɗauka mutala ce ba ake ce mai dan kusa da ungogonmu ne ok duk dai ku ne dai yan gari haka yan gari eh, yan gari eh, kawai sai ɗauka muka yi ni buge shugaban gaban alimara lokacin alimara ya zo na'am al'ummala shi ne filtin sani na da al'ummala a guso ba na'am eh shi ne nan da ya ɗauki wannan naira biyar da muka yi don sai nan buge shi aka ɗau hoto aka kai ƙofa gidansu ma ana sa shi yaron ana daga hoto shi yaron wallahi <laughs> wallahi wallahi ƙofa gidansu aka kai hoton da na buge shi aka laƙa sai da na zo na ga hoton. Hmm. Da shi kenan ana yi ana yi sai dan bi ya tashi na'am da dan bai tashi sai akwai wani umar da nan umar a bazgi hmm. dan gusau ne shi mu shagon hashin gusau na'am ni ce mu in shirya mu je yawon da militi to ni shirya muka zo muka je hunto da shi na'am muka haɗu da alin mara hmm. to alin mara za ma ya sani tun gusau haka muka haɗu da shi shi kenan sai ni zama shaƙo ne muka dinga yawo gari gari shine ɗin ok to damben ka kenan kai baka yi damben camuye irin na jamus da jamus na gida ba kenan kafin ka oh, hita na yi jamus da jamus to lokacin yawwa ina na yi da na yi da aminu yaron mamman na'am na yi da shagon yawo kaura na'am kaji wa'anda ne dambe da su wa'anda aka sani amma kuma sai yan gari da muke dambe da su wasu yara ne duk a yan gida ne ba dan ba suke ba su yan damben gida ne dama na'am to lokacin da ka eh, shiga na yi da dan malumfashi abu garba eh, abu dan malumfashi a'a ibrahim dan malumfashi ok ibrahim dan malumfashi eh mun yi damba da shi a kano da camiye ne na'am mun yi dambe kuma da na gambarawa shi ma katsina da camiye ne da arewa da arewa ne shagon gambarawa na gane na gane to kamar kafin mu je kan maganar shi da kai da ashiru horowa ya fara yin dambe kusan naga ku yan gari guda ne ko duk lokaci dai guda ne kun ka fara yi a'a na riga shi fara dambe ni har na ji yawon dambe ma na buge ɗan digiri a hmm. kaduna ni dawo gida ina dawowa gida sai wata yarinya aisha nobul hmm. wata aisha nobul nan take su ungo su ashirin take Yake eh. cewa na ga ashirin ya fara dambe shi ma ya bi ali zuma Na'am. ban gane ba, ni ce ban gane ba. Wallahi ni ce ban gane ba sai ga yayo da gobe mun haɗu shi Kaduna. Hmm. A gidan rediyo lokacin ma dai yana shagon alazuma ba a san shi ba sosai. Amma ni ai na riga shi wahala dan bari. Sai ma lokacin da za mu dawo kan magana shi horo din. Eh, eh. Lokacin da ka shiga dambe gadan gadan karfin ka ya fara kawo wa mu fara eh. ka yi dambe da kudawa kuma ka yi dambe da gurma da aiko kwarai na yi dambe da gurma da mu fara bangaren su kudawan da eh. suwa da suwa ka yi dambe da su suwa ka buge suwa san ka buge ka bangaren kudawa kudawa eh, eh to na buge dan digiri na buge isa kasa na buge mitala, hmm. na buge alaska Na'am. Na buge na buge Na'am. Manyan 'yan dambani ne duk a kudu suke kuma duk an san su kuma duk aka na buge su. To kamar kada fa. Kada na buge shi a Kaduna. To warin ka matasa wa irin ka lokaci wa'anda a tsaran ka su kuma dawa dawa ka buge wannan lokaci. Eh akwai shagon Saran. Na'am. Akwai shagon yawo Nera. Mm. to kaga duk wayannan sa'o'i na akwai wani yaro Ibrahim na makarfi dan zariya ne na makarfi shi ma duk sa'a na ne eh, akwai su wannan Ibrahim Kasfi hmm. su shagon kwamas hmm. su siya aka busa duk daidai na idan bada su kayan ma idan bada manya akwai waɗanda nake sa ran in kana faɗin su kuma ban je kai dan mahauta kun yi dan da shi dan mahauta yauwa na buge dan mahauta mun yi da balan gombe na buge shi mun yi da adamin kurshi na buge shi mun yi da shagon jarmai na buge shi mun yi da dogon jafaru na buge shi mun yi da isan jafaru na buge shi mun yi dan bizakiyo na barbali na buge shi mun yi dan bidar su dan garba duk na buge su na buge dan litishan dan na buge masa'udu kanin dajja na buge alisha shagon dauda na buge aminu mai kasa na'am ji ko? Ina jin ka sosai. Na buge mai caji, jummai dan bada su. To, ka yi dan bada indali? Na buge indali kwarai a Kano. Na'am. ruwa. Na buge indali, na buge kunnari. Na'am. Eh, duk na bubuge wa'annan, ka ma in kai ga mayan. So Nasiru Filo akwai irin su duk daga baya ai irin su autan Sikido ya duk kayan damba da su ko? Na buge shi, na buge shi. dogon autan fa shi ya taba kama ka dambe dogon auta ba mu taba dambe da shi ba ta yi fa ta yi ba mu taba dambe da shi ba kwarkwada fa na buge shi Safiyanu kun taba dambe da Safiyanu Safiyanu mun taba dambe da shi kohon ruwa to shi ya ku damben ku yi kisa damben mu na yi dambe da shi dambe daya mu koma dambe da shi muna dambe da shi mun yi dambe da shi sai tule na cikin baho kuwa da cikin mutane ne amma kuma lokacin ma ba kowa ya san damben ma in ba ma da ka tambayi ni wani wani ma bai san na ba da shi yana ba amma dan ban mu biyu dan ban mu da shi wallahi a Kano a kofar ruwa mu yi ba da shi ba kisa muka zo na biyu zamu muna ba da shi ya rataya yana rataya ya ture na da cikin mutane ko kuwa ma ba a yi ba lokacin ba ma bai labarin a tuni dai wallahi lokacin ban sani ba an zagaya da shi ba a zagaya da shi ba saboda kisan ma kamar ba wai na gaskiya ba ne to ya isun taraba shi na ji ka faɗi manya baka sa shi ba baka yadda da isun taraba ba ne a isun taraba ban yadda ba da shi ba mai gida na ne ok aminu lamun gafa na buge shi to to to to a takaice ka faɗi kudawa to kai kuma cikin su misali suwa ne sun ka bubbuke ta waɗanda baka ke bin ka bashin kisa cikin su eh to kwarkwada shi ma kashe ni guda yayi maka eh eh nawa da nawa kuke da kwarkwada shi ya hibuge ka ko kai ka hibuge shi a ni kisa bakwai ne mai shi nawa ya maka kuma shi zaka tambaye shi saboda ni inda ya buge ni ma zan gaya ma ya hmm. buge ni Kano na'am ko ba gaskiya ba gaskiya Eh, ya buge ni katsina na'am yau ka jiya ko eh biyu kenan sannan ko eh sai kuma ina zan tuno saboda ka samu an dan dade gaskiya ya buge ya ta buge ni zaria haka eh ka ji ko eh to ka ji irin kisan da ni sani wanda kwarkwada dai wanda ya fitacci wanda dai ya mun wanda kowa ya sani dai amma ni na buge shi Lagos so biyu Eh. na buge shi zaria na hmm. buge shi abuja na buge shi gada ta kwanar dawaki hmm. na buge shi kohon ruwa da daɗewa kohon ruwa nan kano to shi ma na kaji kashe-kashen da muke tsakanin da shi adamun kurfi nawa da nawa kuke da shi ga harkar dambe adamun kurfi na mai kisa hudu shi nawa ya maka ya zai zan lisa ma ni na buge shi hmm. marabar jos na biyu Mm. na buge shi kaduna mm. na buge shi bauchi mm. shi kuma ya buge ni kaduna ya buge ni kano ya buge ni a ina ne kuma to a Legas kwarai haka kajiyo da muke da shi a daman kurfi kuna uku da muke da shi eh shi balan gombe na mai kisa shidda na'am eh na buge shi zare shi maso biyu na'am na buge shi abuja sau biyu hmm. na buge shi kaduna sau ɗaya na buge shi lagos sau ɗaya hmm. kuma ya buge ni lagos ɗaya ya buge ni marabar jos biyu kaji hmm. da muke ba a langon to cikin su ne ya ci shi yake bin ka bashi in an ka tattara kashe-kashe cikin kudawa cikin kudawa eh bancin su da kace ya buge ka a wannan din alkohol kofar ruwa ba eh to bancin shi wane ne kaji misali kila ma ya taba buge ka kai baka ma taba buge shi ba eh to ina ganin wanda ke bi na bashin kisa cikin wayannan wanda muka lissafa da shi hmm. ina ganin to ba su da yawa gaskiya don ni gaskiya saboda hmm. wanda muka yi dan da shi ma wanda ke bi na bashi hmm. mutum nawa ne ma Hmm, kaɗan faɗa mana su mu je saboda eh, kaɗan tuna su mu gani <laughs> eh to zan tuna su gaskiya zan tuna su saboda ni hmm. wanda nake gani kamar yana bi na bashi eh, eh kamar waye ma cikin yan damba sai ka dan lalle so mun su oh, mai caji mai caji kwarai eh mai caji ya buge ni Kaduna kwarai eh ya ta buge ni Lagos na'am to kaga mai caji shi ma yana bin na bashi gaskiya ya yi ma biyu kaya mai guda kenan eh na mai biyu ya mai dan shaddan ba isu dan yau yawa kaji wanda ma suke yi dambo wajen hudu da shi ya kashe ni su ɗaya ban rama ba gaskiya ba ka rama ba kisan da isu dan isu ba a Abuja ba to eh. shi ba hagon balangon bai kaya ba da shi eh abu hagon balangon bai na yi dan ba da shi na buge shi zaria Eh. lokacin da zan yi dan bar jafaru hmm. ya ce da shi za a yi na buge shi zaria ko muka idan bar jafaru na buge jafaru a nan zariya su shagon dauda ya mai gata da ya kwaji a zariya ka kafin mu sunan bari mu fara tsayawa wa'anda an matasa warin nasiru filo akwai eh. um, shi jafaru so da yawa aika ga. sai ka ci bataliya yara matasa kafin ka zo wuri ne ka yi dambe da sarkin gida ba yi dambe da sarkin gida ba ba mu yi ba ok shi ba ku yi dambe da shi ba to lokacin da jafaru yana sarki nasiru filo kana matashi sosai eh. kuma jafaru lokacin sadaukin dambe ne ana magana ah, damben gargajiya najeriya gaba ɗaya Me baka kwarin gwiwa me yasa ka fara kama Jafaru kisan da yake wa alimura mai gidanka ne ko kuma a'a kai ka ga karfinka ya kamata ka gwada sa'a ga Jafaru. Eh to Jafaru tun kafin mu fara damba da shi a Kaduna gidan rediyo. Na'am. Kana ji ko na buge dan digiri. Na'am. Gaban shi ban fara damba da shi ba fa. Eh. Na buge mai kayan eh, isa ka sadu abokan shi ne. Na'am. ban fara zamba da shi ba na buge kada duk abokan shi ne hmm. yaron shi ne ma ban fara zamba da jafaru ba a lokacin hmm. Ni jafaru ke ce ai aini kafin in taso ya bar dambe yake cewa yake gaya mun ni wallahi a kaduna yake gaya mun muna zuku ne yake cewa aini kafin ma in fara zamba da shi ya bar dambe sai ga yau da gobe inda na fara kama shi da a sokoto na'am gwamnan cewa mamman dan sai min ne ce zan yi dan da shi mamman ya ashi zare ya ce da shi za su yi ni bari hmm. idan suka yi dan da mamman wani sawake sai ya bagare na'am sai ya bagare sai da aka zo aka sa dan bagu sai muka yi dan da shi nan gusan na'am da sai muka yi dan da shi sannan muka je huntuwa muka yi dan da shi so biyu na'am sannan muka je maraban jos muka yi dan da shi so daya muka zo zaria shine na ƙarshe na'am zambina da jafar zambina da yadda shi wallahi babu kisa babu kisa sai dai wanda na buge shi zaria nan kuma tun da ne ya hana ya faɗi eh. da yan ka tambaya don banzan mu da jafar Zaria za a gaya ma na so in buge Jafar a Zaria. To mahiyanci farko irin damben da kuke yi da shi farko kuna su filo a sai ana ganin kana kana kana gudu sosai ba tsayi kake ba. ake cewa bai kamata ana bari kana kama shi dambe ba ana korafin ka tsaya in dambe hake so kai da shi shin wannan lokacin ko zuciya kai ka fara tsaya majafaru ko ke faruwa to ai a tambayi yan hunto su sun gani yan hunto duk su baka labari na tsaya kwana biyu muna dambe da jakori yau mun yi gobe mun yi kuma na tsaye da kafa a yin dambe ai ba duk dambe za a ce wai na yi gudu ba wannan na marabajo ai ba gudu ba ne eh. filin ne ya matse hilin ne mace kowa ya gani ba wai kuma gudu ne yake bi na da gudu ba. Eh, saboda magana da ake ciki ina da wannan damben na marabajo su haka yanzu to na marabajo ai kadi ba gani hilin ne mace kuma ba gudu ne ba irin dambe ne da yana buga ina buga mun kai kai cikin jama'a ai ba gudu bane wannan ba gudu bane wannan <laughs> wallahi ba gudu bane na da kan kilo na da bari bari duba kai bancin kai ka san Eh, Alin eh. mura yana da wani shago duk da shi da yawwa yadda haka kun ka zo kun ka da addabi jafaru shi wannan jafaru ya buge shi a zaria shi audu dan eh. diri hmm. ni ne jafaru wanda bai taɓa bugewa ba ko kafa ne bai taɓa yi ba wallahi wannan dabba da muka yi na maraban jos hmm. shi ne wanda yake nuna kamar ina gudu wannan ba gudu ba ne kaga bugawa ne ka yana bugawa muka kai cikin jama'a amma yan huntu za su gaya ma na tsi da kafa hmm. kwana biyu muka yi damba da Jafar a huntuwa ka tambaye kowa ko ka a baka labari na huntuwa wannan gaskiya ne to nasiru filo bari mu duba bangaren